الله الرحمن الرحيم لا muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga dufai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar mura Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita biyar da sittin. a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hular mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata. a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku shida hamsin da hudu tamanin da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a zangonmu na biyu a yau Lahadi da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin. Bayan sauraron labarun duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum, inda a halin yanzu za mu fara da labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusuwunti da farko muhimman kanunsu. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi Allah wadai da hare-haren wuce gona da iri da gwamnatin mamayar Isra'ila ta kai kan ƙasar Labanan. Ayatullahi Khatami ya bayyana cewa shugaban kasar amurka donald trump ɗan ta'adda ne kuma mai fatakar yada ayyukan ta'addanci a duniya shugaban kasar amurka ya bayyana cewa zai yi su ɗauki matakin soji kan kasar venezuela yanzu kuma ga cikakkun labarun duniyan nan Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi Allah wadai da hare wuce gona da iri da gwamnatin mamayar Isra'ila ta kai kan ƙasar Labanan. Ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Iran ta yi Allah wadai da hare-haren da Yahudawan sahayuniya suka kai ta sama kan yankunan kudancin Labanan da kwarin baka na ƙasar. Baƙa'i ya bayyana hare-haren da 'yan sahayuniya suka kai ranar Alhamis a yankunan kudanci da kwarin baka na Labanan. waɗanda suka yi sanadiyar shahada da kuma raunata wasu fararen hula da basu ji ba basu gani ba ciki har da ɗalibai wata makaranta a birnin baka a kwarin baka tare da bayyana harin a matsayin laifin ta'addanci kuma ya yi suka mai tsanani kan yahudawan sahayoniya baka ya gabatar da alhini da ta'aziyya ga iyalan shahidan da kuma al'ummar labanan suna masu yana mai jaddada buƙatar gufanar da 'yan sahayuniya a gaban kotun ƙasa da ƙasa domin hukunta su saboda laifukan da suka aikata mai magana da yawun ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya nuna cewa ci gaba da laifukan 'yan sahiniya ba tare da ɗaukar matakan shari'a kansu ba saboda goyon bayan da suke samu daga amurka ya rufe waɗannan ayyukan ta'addanci kuma duniya na ci gaba da koke kan wani lamari mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha ya bayyana cewa kasashen yamma sun taka dokokin kasa da kasa kan batun nukiliyar iran mataimakin ministan harkokin wajen kasar rasha sergei lavrov ya soki matakan kasashen turai ciki har da harin soji da suka kai kan kasar iran da kuma ƙoƙarinsu na sake sanya mata takunkumi yana mai cewa a wannan yanayi kasashen yamma sun taka dokokin ƙasa da ƙasa jaridan kuma sent ta ruwaito cewa riyabkov ya yi waɗannan kalamai ne a lokacin wani shirin yanar gizo mai taken tarihi da siyasar yanzu na manufofin nukiliyar rasha da diflomasiyyar jama'a a ɓangaren nukiliya wanda cibiyar makamashi da tsaron ƙasar ta shirya ya yi nuni da cewa yanayin iran kasashen yamma sun taka dokokin ƙasa da ƙasa da bulldozer wanda ba za a yarda da shi ba kwata-kwata kuma babu adalci ciki domin sun yi amfani da hanyoyi marasa kyau da ayyuka da ba su kan ƙa'ida ayatullahi Khatami ya bayyana cewa irin matakan hauka da shugaban ƙasar Amurka ke ɗauka ya tabbatar da cewa shi ɗan ta'adda ne tuburan. Ayatollah Hatami ɗaya daga cikin shugabanni kuma limamin juma'an birnin Tehran ya bayyana cewa ya yi magana game da laifukan da Amurka ke aikatawa a cikin bayanin da ya bayyana inda ya bayyana cewa shugaban amurka ɗan ta'adda ne kuma mai haɓaka ayyukan ta'addanci a duniya ayatollah hatimi ya yi tambayar cewa wa ya kashe shahidan iran kasim suleimani ba amurkawa ba ne suka kashe shahidi tehranci ba kuma suka kashe shahidi abbasi hakika amurka ce 'yar ta'adda kuma mai haɓaka ayyukan ta'addanci waye ƙirƙiri ƙungiyar ta'addanci ta da'ish saboda haka ikirarin amurka na cewa tana son yaƙi da ta'addanci ƙarya ne sa ya kuma yi magana game da jawabin da jagoran juyin halin musulunci ya yi kwanan nan a lokacin ganawa da matasa zakarun wasanni na duniya da kuma waɗanda suka lashe lambobin yabo ta kimiyya yana mai cewa cikin wannan taro jagoran juyin halin musulunci ya fallasa ƙaryen trump yana mai jaddada cewa ƙarya ne lokacin da yake ikirarin yaƙi da ta'addanci amurka ta jagoranci komai a yankin a yaƙin gaza kuma ita ce ta kashe yara sama da dubu ashirin a cikin shekaru biyu da suka gabata sannan ta kashe mutane kusan dubu saba'in shin waɗannan yara da jarirai 'yan ta'adda ne a irin ma mutane sama da dubu suka yi shahada saboda har-haren wuce gona da iri da amurka ta ingizo gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila tare da goya mata baya wajen kai hare-hare kan cibiyoyin makamashin nukiliyar zaman lafiya na iran masu saurare kada ku sha'afa labarun duniyan suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da kanin birnin tehran shugaban kasar amurka donald trump ya ce zai yi su ɗauki matakin soji kan kasar venezuela a ƙarƙashin shirinsu na yaƙi da masu fataucin muggan ƙwayoyi shugaban kasar amurka donald trump ya yi nuni da cewa ƙasarsa za ta iya fara yaƙi da masu safarar miyagun ƙwayoyi nan ba da jimawa ba yana mai cewa za su ɗauki mataki ta hanyar kutsawa ta ƙasa cikin ƙasar venezuela yana mai nuni da yiwuwar shiga tsakanin na soji ko ayyukan leƙen asiri a martanin da ya mayar shugaba trump daga baya ya musanta rahotannin cewa jiragen yakin amurka sun yi shawagi a kusa kan iyakar venezuela yana mai cewa ba gaskiya ba ne cewa amurka ta aike da jiragen yaƙi sama jiragen yakin sama kusa da venezuela trump ya shaida wa manema labarai a fadin white house cewa rahotanni daga kafofin watsa labarai game da aikin jiragen yakin sama na ba zuwa kan iyakar venezuela ba su dace da gaskiya ba trump ya kara da cewa gwamnatinsa ba za ta nemi majalisar dokoki ta yi shaida ta yaƙi da masu faratocin miyagun ƙwayoyi ba za su kashe su ne kawai a bisa raɗin kansu gwamnatin ƙasar iraki ta yi allah wadai da matakin da majalisar dokokin ƙasar isra'ila Kenis ta ɗauka na na mame yankin yammacin kogin jordan da kuma gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan kaka gida ba bisa ƙa'ida ba ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iraki ta bayyana matsayinta na yin Allah wadai da amincewa da ƙudurori biyu na majalisar dokokin Yahudawan sahayuniya Kenneth ta yi na nufin sanya na nufin tabbatar da kwace da mallakar yankin kogin Jordan da aka mamaye da kuma gudanar da gine-ginen matsugunan Yahudawa 'yan ƙaƙa gida 'yan share wuri zauna. ma'aikatar ta ce a cikin wata sanarwa tana bayyana kakkausar suka da gwamnatin iraki da al'ummanta suke yi kan amincewa da majalisar dokokin yahudawan sahayoniya 'yan ƙaƙa gida ta yi na ƙudurori biyu da nufin kwace iko da mallake yankin yammacin kogin jordan da aka mamaye da kuma gudanar da gine-ginen matsugunan yahudawa 'yan shara wuri zauna ba bisa ƙa'ida ba matakin da ya zama keta dokokin ƙasa da ƙasa da ƙudurin majalisar ɗinkin duniya gami da kwamitin tsaron majalisar ɗinkin duniya waɗanda ba su dace ba da kuma take haƙi kai tsaye na halartattun haƙoƙin al'ummar falastinu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirye-shiryenmu ne da kullum da suka hada da sharhin bayan labaru, shirin ko kun san da kuma sauran shirye-shiryen da muka saba kawo muku ciki har da muryoyin masu saurare da fatan za ji daɗin shirye-shiryen namu a yi saurare lafiya. To sharhin namu a yau zai mai da hankali ne game da furucin Iran na cewa dole ne a kawo ƙarshen rashin hukunta Isra'ila na tsawon lokaci bayan ra'ayin da kotun ƙasa da ƙasa ta ICJ ta fitar kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Iran Ismail Bagai ya yi kira da kawo ƙarshen rashin hukunta Isra'ila na tsawon lokaci da yake Allah wadda da keta dokokin jin kai na duniya da gwamnatin Isra'ila ta yi bayan da kotun ƙasa da kasa ta ICJ ta fitar da ra'ayinta a ranar larabar ta gabata kan cewa Isra'ila ta keta dokokin jin kai saboda hana shigar da kayan agaji a Gaza. A cikin sakon da ya wallafa a shafinsa na X mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen kasar ta Iran ya bayyana cewa wannan ra'ayin na ICJ ya sake bayyana gaskiyar da ba za a iya musantawa ba cewa gwamnatin Isra'ila ta ci gaba da zama mai fatali da dokokin kasa da kasa da kuma jin kai na duniya. Mr. Bagayi ya kara komawa ga ra'ayin kotun da ya gabata wanda aka fitar a watan yulin shekarar 2024 wanda ya ayyana cewa mamayar filayen falastinawa da isra'ila ta yi ba bisa ka'ida ba ne ya bayyana cewa gwamnatin isra'ila ta saba wa waɗannan ka'idodi a akai akai kuma kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icc ta yi allah wadai da ita saboda aikata laifukan yaƙi laifukan cin zarafin bil'adama da kisan kare dangi a gaza a halin yanzu kotun hukunta mai laifuka ta duniya wato icj tana duba wata ƙara da afirka ta kudu ta shigar wadda ke zargin isra'il da keta yarjejeniyar kisan kare dangi ta 1948 ta hanyar aikata kisan kiyashi a gaza a wani batun kuma ƙungiyoyi na ƙasa da ƙasa 41 ne da ke aiki a zirin gaza suka yi kira gwamnatin isra'ila da ta ba da damar shigar da kayan agaji kamar da yarjejeniyar tsagaita wuta da dokokin ƙasa da ƙasa suka tare da tun lokacin da aka fara tsagaita wuta gwamnatin isra'ila ta hana jigilar kayan agaji masu mahimmanci zuwa gaza ba tare da wani dalili ba a wani sabon tsarin da ta bijiro da shi na yin rajista ga kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa wanda ke ƙara jinkirta ayyukan jin kai na gaggawa tsakanin ranakun goma zuwa 21 ga watan oktoba na shekarar 2025 din a an hana kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa 17 shiga gaza don isar da kayan agaji na gaggawa da suka hada da ruwa abinci tantona da magunguna matakin ya shafi kashi 94 cikin ɗari na ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa da ke son shigar da tallafi gaza isra'ila na cewa ƙungiyoyin ba su da izinin kai kayan agaji zuwa gaza wanda masanar dama da kuma ƙungiyoyi ke ganin isra'ila ta sanya siyasa a cikin lamarin kusan dala miliyan hamsin na kayayyaki masu mahimmanci daga ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa game da abinci kayan kiwon lafiya kayakin tsafta suna makale a cikin rumbu na ajiya wanda ke hana su isa ga waɗanda ke cikin bukata takunkuman da gwamnatin isra'ila ta sanya ya hana falastinawa samun mahimman taimako kuma ya lalata tsarin jin kai majalisar ɗinkin duniya ta yi kira ga isra'ila da ta biyu umarnin kotun icj don suka ke isar da kayan agaji ga gaza babban kwamishinan kare haƙƙin ɗan adam na majalisar ɗinkin duniya volter turk ya yi kira ga isra'ila ta gaggauta bin umarnin kotun duniya icj na kwanan nan yana mai jaddada wajabtanta a ƙarshen dokokin ƙasa da ƙasa na tabbatar da cewa kayan agaji masu mahimmanci sun isa gaza da yankin falastinawa da aka mamaye a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar alhamis turk ya jaddada ra'ayin shawarwari na icj wanda ya sake tabbatar da cewa an toye hakkin ɗan adam da dokokin shin kai a yankin falastinawa da aka mamaye hukuncin ya wajabta wa isra'ila mutunta haƙƙin ɗan adam na falastinawa game da samun kayan masarufi shawar da icc ta yanke ranar laraba ta jaddada nauyin da isra'ila ke da shi a ƙarƙashin yarjejeniyar geneva na sokake ƙoƙarin ƙungiyoyin jin kai masu zaman kansu kamar ƙungiyar agaji tare da cross na duniya da hukumar agaji da ayyuka ta majalisar ɗinkin duniya ga Ego da hijira na falastinawa Mr. Turk ya yi kira ga dukkan ɓangarorin da su ba da fifiko ga kare rayuka na mutane da kuma isar da mahimman kayan agaji ga gaza yana mai cewa shine mataki na farko zuwa ga maido da zaman lafiya a yankin ya jaddada cewa bin wannan shawara yana da matukar mahimmanci wajen rage mummunan rikicin jin kai da kuma tallafawa sauya na tsagaita wuta ta yanzu zuwa zaman lafiya mai dorewa duk kasashe dole ne su yi gaggawar magance mummunan yanayin tabarbarwar kare hakkin bil'adama da jin kai in ji mr turk yana kira da gaggauta kai agaji zuwa gaza don samar da kwanciyar hankali mai ɗorewa bisa ga dokokin ƙasa da ƙasa a watan yulin shekarar 2024 kotun ta icj ta fitar da wani ra'ayi na ba da shawara inda ta ayyana mamayar isra'ila a yankunan falastinawa ba bisa doka ba kuma ta buƙaci a kawo ƙarshen hakan ba da jimawa ba a wani ra'ayi da aka fitar a ranar laraba kotun da ke hague ta sake da cewa Isra'il dole ne ta yi aiki tare da hukumomin majalisar ɗinkin duniya nan suka ke isar da kayan agaji ga gaza isra'ila ta fara kai hararanta ne a gaza a ranar 7 ga watan oktoba na shekarar 2023 bayan harin ba na kungiyar hamas a matsayin martani ga zalunci da gwamnatin isra'ila ke yi wa falastinawa tsawon shekaru yaƙin kisan kare dangin na isra'ila ya yi sanadiyar mutuwar mutane 68,234 galibi mata da yara kuma akalla da 373 sun shi rauni. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Lahadi 26 ga watan Oktoban shekara ta 2025 wanda ya daidai da 4 ga watan Jama'a ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurare ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta yau 26 ga watan Oktoban shekara ta 1995 Dr. Fatih Shikak babban sakataren kungiyar jihadar islami a palestino da aka mamaye ya shahada an haife shi a shekara ta 1951 a sansanin 'yan gudun hijira na falasdinawa da ke yankin zirin gaza ya fara karatu a gida sannan kuma ya kammala karatun jami'a a matsayin likita a jami'ar alkahira ta kasar masar daga nan ne kuma sai dawo birnin kudus yana aiki a asibitin falasdinawa sai kuma shekara ta 1965 ya shiga kungiyar jihar islami bayan haka kuma kungiyar ta zaɓe shi a matsayin babban sakataranta amma rana irin ta yau jami'an hukumar leken asirin isra'ila mossad sun kashe shi a tsibirin malta a lokacin da ya baro ƙasar libya bayan shahadarsa an zaɓi dr abdullah ramadan shalah a matsayin babban sakataren ƙungiyar gwagwarmayar falasɗinawa ta jihadar islami amma sakamakon matsalar rashin lafiya a cikin watan satumban shekara ta 2018 ya mika kujerar shugabancin kungiyar gaziyar nahala wanda ya ci gaba da kasancewa babban sakataren ƙungiyar har inda yau take masu saurare ko kun san cewa yabce ranar 26 ga watan oktoba ranar ƙasa a austria jamhuriyar austria mai fadin ƙasa kilomita marabba'i 858,858 a tsakiyar nahiyar turai tana makwabtaka da kasashen switzerland italiya da kuma hungary mafi yawan mutanen austria 'yan ɗarikar katolika ne sannan kuma ƙasar mamba ce a tarayyar turai harshen da ake amfani da shi a kasar austria a hukumance shine jamusanci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 masu saurare ko kun san cewa shekaru 901 da suka gabata a rana irin ta yau hudu ga watan jumada ula na shekara ta 555 bayan hijira aka haifi ibn asir aljazari fitaccen masanin tarihi kuma marubuci musulmi a kasar iraki ibn asir ya yi karatu a birnin mosul sannan kuma ya yi karatu a biranen damascus da bagdaza tare da malamai daban-daban daga cikin malamansa akwai malamin nan wato hatibu tusi sannan kuma ya kasance ɗaya daga cikin malamai waɗanda suka taka gagarumin rawa wajen ɓangaren bunƙasa ayyukan nazari da bincike na tarihi wanda hakan ya sa ayyukan da na asir ya gabatar mafi yawa suna magana ne akan abubuwa da suka shafi tarihi mafi mahimmanci daga cikin littafan da ya rubuta wannan bangare akwai littafin nan da ake kira alkamil fi tarihi. wannan littafi yana magana ne game da abubuwa da suka faru a tarihi daban-daban tun daga farko har zuwa lokacin rubuta littafin a farkon karni na bakwai bayan hijira ibn asir ya ambaci abubuwan tarihi a cikin tsari mai kyau da cikakken bayani ibn asir ya rayu a lokacin da mongol suka mamaye birnin kuma ana ɗaukar littafin nasa a matsayin muhimmin tushe na tarihi game da zaman mongoliyawa ya rasu a birnin mosul na ƙasar iraki shekara ta 630 bayan hijira masu saurare ko kun san cewa shekaru 78 da sa gabata a rana irin ta yau 26 ga watan oktoban shekara ta 1947 bayan samun yancin kai daga birtaniya kuma rabuwar pakistan da indiya yankin jamu da kashmir mai mahimmanci ya koma hannun indiya jamu da kashmir yawancin al'ummar su dai musulmi ne sannan kuma an yi zaton cewa za shiga cikin pakistan amma da yake jagorancin yankin a lokacin bisa tsari na indiya da birtaniya ya fi sanya shiga cikin kasar indiya da nufin jama'arsa bayan wannan sanarwa pakistan ta mai jamu da kashmir kuma ta kwace wani bangare na yankin tun daga lokacin inda da pakistan suka yi fada sau biyu a kan batun yankin jamu da kashmir kuma wannan takaddama da tashin hankali tsakanin inda da pakistan a wannan fanni yana ci gaba har inda take majalisar yankin duniya ta yi kira da a yi ƙuri'ar raba gardama domin tantance makomar jamu da kashmir pakistan ta amince da wannan kuduri amma har yanzu indiya tana adawa da duk wani batu na gudanar da ƙuri'ar raba gardama akan makomar yankin jamu da kashmir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 muhammad tare da wasu daga cikin abokansa sun isa birnin isfahan da ke kasar iran inda suke yawon shakatawa tare da ganewa idanunsu muhimman wurare da kuma abubuwa na tarihi da ke cikin wannan birni mai dan tarihi a yau ma za a ji mu dauke da wata tattaunawar ta gudana tsakanin shi muhammad din da kuma ɗaya daga cikin masu yi masu jagoranci na tawagar shakatawa da suka isa birnin na isfahan to amma kafin mu shiga cikin shirin sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su kamar haka. اینجا نه آنجا چنگ میدان دندلی موزه ورن اجی کاین تاریخی آثار کپی تاریخی نه تاریخی میدان امام دندلن امام نقش جهان تصویر دنیا جالب می مردم متنی آنها سوار می سو سنا هوا درشکه کیکن دواکی به عنوان امس این میراث کاین ملی نکسا ایران کسر ایران جهان دنیا آن ثبت شده است روبوتشی اتومبیل موتا تنها کوی زل بنگرن شمال اریوا جنوب کدو آنها عبور می کنند سو سنا وچیوا گردشگر mai yawon bude ido. Gardeshgaron Masu yawon bude ido. Onha تردد می کنند سو سنا کی کومو مسجد مسلاچی مساجد مسلاتی آن وجود دارد شی اکویشی مسجد امام مسلاچین امام مسجد شیخ لطف الله مسلچن شیخ لطف الله گنبد تلوه آبی شودی گل دسته حسومیا گل دسته ها حسومیوی جنوبی نکدو آن قرار گرفته است شی یکی زیبا میکو زیباترین مپیکو به نظر میرسد گالاما قدیمی دردی چهارصد دری هدو سال شکره پیش کپین صفویه دولر صفویه آنها ساختند سو سنگینه آنها ساخته اند سو سرگا سنگینه نام سونه آن نام دارد شی ینا سونا من روم. نی زن تفی همه جا کو اینا من دوست دارم نی اینا سان من می بینم نی اینا گنن من دوست دارم ببینم نی اینا سن اینگه اول نپرکو ما می رویم مو زمو تپی سپس باین ما بازدید می کنیم مو زموی رنگادی To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi baki ɗaya yanzu kuma sai a gyara zama domin ajiyar da ta kaya tsakanin Muhammad da kuma wanda yake yi masu jagoranci a cikin tawagar su ta yawon shakatawa a lokacin da suka isa wannan makikin dandali da ke cikin birnin Isfahan a cikin harshen Farisanci. اینجا میدان است یا یک موزه آثار تاریخی اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند دو مسجد در یک میدان وجود دارد؟ بله مسجد امام با گنبد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است گنبد و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست به نظر می رسد این میدان قدیمی است بله این میدان را 400 سال پیش در زمان صفویه ساختند آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می یعنی کنیم. تو مدلله یز کما سی اصارو ننسونا کمیده تو گدانه تاره در ترجمه تا از چکن هرشان حوصه موسیقی میدان است یا یک موزه آثار تاریخی نن دندلن امام نه کوانی ورن اجی کایکن تاریخی نه اسم این میدان بزرگ میدان امام یا نقش جهان است سونن ونن ببن دندلی دندلن امام جالب است که مردم در این میدان سوار درشکه می شوند. دقای سن بله این میدان به عنوان میراث ملی ایران و جهان ثبت شده است به همین دلیل اتومبیل ها تنها از زل شمالی میدان عبور می کنند گردشگران نیز با درشکه در این میدان تردد می کنند. ای wannan dandali an ɗauke shi a matsayin ɗaya daga cikin ababen tarihi na Iran. Saboda haka motoci suna bi ta ɓangaren arewaci da kudanci ne kawai. In yawon shakatawa kuma suna kai komo a kan keken dawaki a cikin dandalin. Thomas ce در یک میدان وجود دارد؟ مسلطه بیونه از دندلن بله مسجد امام با گمد آبی در زل جنوبی میدان قرار گرفته است ای مسلطه امام یعنی در شود یه طلوه کما یعنی کدنچن دندلن نه گنبت و گلدسته های مسجد امام بسیار زیباست. به نظر می رسد این میدان قدیمی است. تلوه دکومه حسومیه hasumiya na masallacin امام suna da kyawu kwarai ga alama دندلی بله این میدان را 400 سال پیش در زمان صفویه ساختند. ای An gina wannan dandalin shekaru 400 da suka gabata a zamanin sarakunan Safawiyawa. آن مسجد دیگر چه نام دارد؟ wannan masallacin kuma fa wane suna yake gare shi آنجا مسجد شیخ لطف الله نام دارد گنبد آن از زیباترین گنبدهای جهان است wancan sunansa masallacin شخ lutfullah tulwarsa tana ɗaya daga cikin tulloyin دوست دارم همه جای این مساجد را ببینم. اینا سن انگا کو اینا از اول به مسجد امام می رویم و سپس از مسجد شیخ لطف الله بازدید می کنیم. da farko za mu je masallacin imam daga nan kuma sai mu duba masallacin sheikh lutfullah Tumadalla an saurari wannan tattaunawa kamar da ta gudana tare da tarjamarta a cikin harshen Hausa. muhammad tare da mai masu jagora a cikin tawagarsu ta yawon shakatawa sun je masallacin imam sun kuma je masallacin sheikh lutfullah inda suka ga abubuwa da aka yi amfani da su na tarihi wajen kawata waɗannan masallatai daga nan kuma sun dawo wannan babban dandali da ake kira dandalin imam da ke tsakiyar birnin isfahan inda suka ga wasu daga cikin muhimman kayayyakin tarihi na ɗaruruwan shekaru da aka ajiye a wannan birni domin masu yawon shakatawa su buɗe ido da su to da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai allah kai mu a mako na gaba za a ji mu ɗauki da ci gaban shirin a cikin wani darasin to amma kafin wani lokaci a madadin waɗanda suka dafa wajen haɗa wannan shiri musamman malama Gudusiyan da kuma malama judayi ta duk shirin a fefe ne abdullahi salihu katsina da muku fatan alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba. thank you tarbiyyar iyali masararo salamu alaikum barkanmu da warhaka da kuma sake saurawa da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da ni awal kunya zai saba da gabatar muku da shi a cikin yan watannin nan masu zuwa da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya wannan sabon shiri kuwa kamar yadda aka saba zai rinka zuwa muku ne daga rediyon BOH karkashin hausa tv da ke nan birnin tehran allah ya ba mu ikon sauraron wannan shiri yadda ya kamata shi dai wannan shiri na tarbiyyar iyali shirin ne da zai faro daga bismillah ma'ana tun daga ma'anar ita kalman tarbiyya da iyali da kuma lokacin da ya kamata a sa wa tarbiyyar ɗan ba muna fatan har ila yau masu sauraro za su jure sauraronmu wajen sanya gargaɗin wannan shiri kuwa mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin karo manan isa usman makama don ya bude mana shirin da bismillah bismillah ar-rahman ar-rahim alhamdulillah ala salatu ala nabi wa ala ali wato aka ce tarbiyya ta kalma take da kalmar ilimi ilimi bayani ne kawai a baki ko a rubuce amma tarbiyya ilimin ne a aikace wato a samu wanda bai da ilimin ta hanyar ayyuka a ilimantar da shi a aikace kuma a sa ido a ga yana yi wannan ita ce tarbiyya kowane ilimin mutum yana da abin da yake da hadafi da dalilin da yake yake tarbiyya wato manufa da kuma hadafi ita ce take nuna ta irin tarbiyya ake so a yi ko shuka mutum tana kanana ai tarbiyya ake masa don ta kai ga wani mataki ko dabba da za a gani kamar karnuka suna faɗa da kananan yayansu ai tarbiyya suke musu suna koya musu kariyar kai haka nan ko matsafi ne ka samu yana rikawa wa yayansa shi ma irin tarbiyya suke na yana son su kai wani matsatsai amma a musulunci tarbiyya ita ce aiwa mutane wato wani madadi wanda za su kai da samun tsira duniya da lahira su samu yadda ubangiji a shiga aljanna shi ne faɗin su Allah ta'ala cewa ko an fasa kuma kuma nara tsirar da kanku da iyalanku wuta ta hanyar mai kinan ta hanyar tarbiyya wato a samu makarimar akhlaq inda manzan Allah shi ne wato kululuwar wannan a akhlaq wanda Allah ta'ala kira shi da cewa fa innaka la ala khuluqin azim to tarbiyya ma'anar take da kuma hadafinta masararo har la yau kad dai a gaji barka mu sake saduwa da ku a cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali a wannan shiri na farko na riga na ce da muku malamin da zai kasance babban bakon namu na farko wanda kuma zai fara ne daga ma'anar wannan karma ta tarbiyya allah shiga ta malam bismillah to allah shi kara tallafawa malam menene ma'anar kuma iyali da yake shirin namu na tarbiyyar iyali ne kamar dai kar dai a yi tuya a manta da albasa to ma'anar iyali shine wato haɗuwar mace da namiji su haɗa samar da zama samar da gida wanda zai samar da 'ya'ya da Allah da jikoki amma iyayen shi wannan mutum suna daga cikin iyalansa ma dama ba su da karfin kula da kansu ya da mata duk nauyi ne akan wanda ya haɗa iyali kuma ita mace ita ce ta fita daban saboda in iyaye suna da karfi za su kula da kansu hakanan 'ya'yan sun kai munzalin hankali sun mallaki abin da za su kula da kansu namiji na iya fita daga hannun babansu amma ita mata komai arzikinta tana nan a cikin nauyi na iyalin mutum idan ita ce ta da kanta waɗansu suna ganin iyali a matsayin kawai mutum da matarsa da ɗaya ko biyu ko uku amma a musulunci iyalai sun haɗa har iyali iyaye wanda kenan ba su da karfi dole mutum hakki ne a kansa kula da su suna iya iyalansa ne. To, madalla, muna ƙara jan hankalin masu mu da kasu shafa da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga rediyon BOH na birnin Tehran wanda ke ƙarƙashin Hausa TV inda muka fara tattaunawa da Malam Isa Usman Makama tsohon malamin tarbiyya a makarantar Darus da ke birnin Kano. to allah ya kata malam me malam zai ce game da sharuɗan kafa iyali tun kafin dai mi nisa to da yake dama magana ce ta tarbiyya tarbiyyar zuri'ar da mutum yake so ya samu in farko ta fara ne da zaɓin irin matar da zai kafa iyali da ita za ta zama uwar 'ya'yansa da manzo ne tare da abinci shi da Allah yansa yana cewa ku zaɓar 'ya'yanku uwaye na gari saboda hali na so yake tun daga nan mutum zai duba mace da take da wato asali mai kyau na tarbiyya wato ita kuma ta samu albarkacin wannan tarbiyyar wajen ilimi da kunya da kiyaye addini da mutunci tun daga fanar mutum zai su dora kansa wannan wato sharaɗi na biyu ba kawai sha'awa ce take sa a yi aure a haɗa iyali ba ko da ko tana daga ciki ya zama dai mutum yana da karfin da zai iya rike iyali kuma karfin koya ya bayyana ya wadatar saboda an yi hani ga mutum tsoron talauci ya hana shi aure ga dalili ga auren za a yi ga ciyarwa za ta iya samuwa amma a kuma wani tsoro na daban to wannan mummunan zato ne ga ubangiji to masararo gashi dai malam ya fara sakin jiki sai dai lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya cikin wannan shiri a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan shiri malam isa usman makama ya daga cikin malaman alubeci a birnin kano a madadin radio a hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kuma da na shirya na gabatar nike cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Shiri ne dai wanda ya ba ku damar tofa albarkacin bakin ku kan lamurin da ke faruwa na yau da kullum. To amma kuma a ƙarshen mako mukan ba ku dama ta isar da sakonnin ku na sada zumunci tsakanin ai uwa da abokan arziki. Hassan barka ne ke mako sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Iran rediyon jamhuriyar musulunci na Iran ina muku barka da safiya fatan kun tashi lafiya daga naku abdulmumin muhammad waziri daga nan jihar zamfara wasu lokal ganyen magani a tarayyar najeriya kuma vice chairman na kungiya masu kira sauran radio africa a reshen najeriya kuma muna jin daɗi da kuke ba mu dama mu dinga isar da saƙonan mu zuwa ga yan uwa ga abokan arziki da farko ina gaishe da hassan sun barka da kai da abokan aikin ka barkanku da safiya fatan kun tashi lafiya da kabiru malam kabiru sule kai ma ina maka barka da safiya da sunusu madattai da magaran da kuma tsoho mai albarka da mamman sani cinwaza da dozman da kuma alakasan baba agadas da alakasan niger da presdi dozman na maku barka da safiya ba zan manta da wato iliya mai kanti da shayi karkin daura ba ba zan manta da haɗaf mai kwamfuta mai yama birnin kebbi da nazifi ibrahim rugal malam shagari daga jihar sokoto ba zan manta da kai ba watan gwani Ali Gamadan a jihar Kano. Assalamu alaikum wa rahmatulah shafin Hausa rediyo Tehran. Suna na Uda Mamadu a Jatkuri a karamar hukumar Gidigir a jihar Zandar a jamhuriyar niger Zan yi amfani da wannan damar da kuke bamu don mu gaida yan uwa da aminan arziki. Farko ina gaida al'umman garin Jatkuri da al'umman kwaminkin Gidigir kuma ina gaida abokina Ibrahima Haruna a mazauni a ƙasan Kamaru. ɗan ƙasan Buza, ina gaishe da Sani Dawo Alaska a garin Tsatsunburum, ina gaishe da Sanusi Maɗattai da Isu Makeri a garin Maɗattai, kuma ina gaishe da tasiu angol tudu da muhammed lawan dan koiro da kabiru sule usman bakin tirasa kuma ina gaishe da haɗabi mai kwamfuta mai yama a jihar kebbi da sumayya shi a sarakuna da fatima a adamawa kuma ina gaishe da muhammadu dan bare da isa tsoho abokar mai albarka da alkasin baba lima ahar da asan eh, alhaji umar adama garam kuma ina gaida ma'aikatan rediyo teran baki daya Hassan Barka a madadinka ina gaishe da dukkanin ma'aikatan Radio Tehran. salamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Gidan rediyon jamhuriyar musulunci na Iran na muku barka da safiya da fatan mun tashi lafiya. Sunana Abdulmumin Muhammad Waziri daga nan jihar Zamfara wasu lokal game magani a tarayyar Najeriya kuma ba su ce na kungiya masu kira sauran rediyo Afirka kuma memba a murya matasan afirka da farko ina gaishe da shugaban wannan shiri wata malam hassan da kai da abokan aikin ka barka da safiya da malam kabiru sude kuma ina gaishe ka barka da safiya da alkasun baba agadas ina gaishe ka barka da safiya da kuma alkasun nijar kuma ina gaishe ka barka da safiya da mamman sani cin waza ina gaishe ka da yakubu ya aski ba da raka da kuma Umar da shi ma ina gaishe shi. Ba zan manta da kai ba ɗafi mai kwamfuta mai yama da gwani Ali Gamadan da Nazifi Ibrahim daga Malam Shagari da Ado Talati Goma da Yusuf Cibi Neja da Dan Yahaya Dan na Azare da ila mai kanti da shayi garkin daura da sahabi ibrahim autar zamfarawa kama ba zan gaishi ba zan manta da kai ba da sani dauda'u alaksa tsambari da lauɗan tudu da magaram assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh radiyon jamhuriyar musulunci da ke iran farko suna na malam kabiru da ke nan marajan gurbi kusa da makarantar malam abba jamhuriyar nijar ba na masu kira da sauraron radiyo na afirka yau kuna ba mu hili muna gaishe gaishe eh, da farko a nan maradi na da ibrahim da ke garin kasagi bani mancewa da gadon kaya samuna haske sarkin aiki bani mancewa an muka je tasawa adam haraka eh, mamar dan bare bari tsoho mai albarka malama ramatu sani dawo alaska Araba mai aski bani mancewa da eh, kabiru sila sg da taksiman da ke zandar da mai gyaran salula da dukkan mambobinmu na nan cikin afirka ga baki daya da najeriya bani mancewa da malam gwani da ke kano audu da mumini mataimakin shugaban da ke zamfara da sauran al'umma baki ɗaya na gaida kowa da kowa da magana malam kabiru daga nan maraɗi mamba na masu kira da sauraron radio na afirka assalamu alaikum assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu sunana ibrahim yawancin hula a garin mai gode akin jihar niger yan ba amurai matasan afirka reshen jihar niger ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta iran dubun gaisuwan magare ku da fatan kuna cikin koshin lafiya musamman babban jagora hassan barka mazan ku da matan ku muna muku fata alkhairi kamar yadda kuka saba ba mu dama mu faɗi albarkacin bakin mu a ranar juma'a musamman bangaren yan uwa da abokan arziki to duk wani an gwagwarmaya na afirka wanda ya ji muryata ina mai fata alkhairi mazan da matan da fatan kowa na cikin ƙoshin lafiya na hakikanin gaskiya na da wahala a ce ka kamo sunan kowa da kowa a lokaci ɗaya, ba saboda haka kowa da kowa ina mai fata alkhairi duk wani dan gwagwarmaya na afirka da fatan yana cikin koshin lafiya ina muku fata alkhairi allah ya karɓi ibada matsalolin kuma da suke addaba mu a kasashen mu na Afirka da sassan duniya na musulmai Allah ka warware mana da fatan Allah ka tausaya mana Allah kuma ya kawo mana juyi wanda yake mafi alkhairi a duniya ga musulunci ga baki daya Ibrahim ya wanke hula a garin mai godiya a Kemba jihar Niger memba amurai matasan Afirka reshen jihar Niger godiyan mu da fatan alkhairi gare ku ma'aikatan gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran masha Allah Assalamu alaikum sashen usa na gidan rediyon muryar jamhuriyar musulunci iran sunana kwamaratiliyasu yakuba daga jihar bauchi mamba a kungiyar muryar matasan afirka game da dama da kuke bamu a dukkanin ƙarshen mako muna miƙa sakonnin gaishe-gaishe zan yi amfani da wannan dama na miƙa sakon gaisuwa ta ta farko akan mai gabatar mana da shiri a wannan gida Hassan Barka da fatan kana cikin koshin lafiya. Ina gaida Isa Ji kamar Sage Toro, ina gaida Sunusi Maɗatai da Magaram Isuhu Maɗatai da Magaram akwai haɗabi mai kwamfuta mai yama akwai iliyasu yan iliyasu gulawa akwai bulawa cilomi galaba akwai kwamarat ibrahim lara gafta akwai yakubu sunusi garin duna akwai yakubu rugun mayere sani dawo alaska Mamman Sani Dauda ta Tasiu unguwar Tudu da Magaram akwai Abdulmumini Muhammad Waziri daga jihar Zamfara akwai Aminu Mai Albasa Abdulsalami akwai Comrade Ahmad Afansi Bajoga Ibrahim da Fulani yayari mai Arsenal akwai shugaba Iliya mai kanti da shayi garkin daura tumarilla kar dai a shafa cewa ana tare ne da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran malami na gaba sai ka sha mishi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryoyin masu sauraron radiyon kasar Iran, radiyon musulunci to da farko dai suna na sani da alaska da ke nan cikin garin tsatsun burin cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar muna karshen mako gaisuwar farko kai mai gabatar da wanga shiri akwai nasirinas daga nahar da magaram abdulaziz manafi kurezi da magaram rabi mai aski da magaram isiya manaja dan kabu kabu da magaram akwai kabiru sale bakin taransa da magaram akwai mamman sani daudacin wasa da magaram akwai sunusu maɗatai da magaram isu maɗatai da magaram ya kuwa mai aski da magaram ina tafi agadas a madadin shugaba alkasun baba ina gaida duk al'ummar agadas a al'umman mai ba zan manta da ku ba a madadin muhammad sala ina tafi birnin maradi akwai malam kabiru akwai aboki na zakariya salihu gidan rumshi Eh, akwai maman muramatu baba tsoho mai albarka tarayyar najeriya akwai abdulmumin waziri akwai iliya mai shayi garkin daura malama fatima sani kamar iliya su diga ɗabin mai kwamfuta ina da wannan tsatsun burum a madadin abokan aiki na da suke na radio martaba tsatsun burum sani da walaska tsatsun burum a cikin jihar da magaram jamhuriyar nijar sunana nasiru sulaiman falalu daga jihar damagaram da ke jamhuriyar nijar bugu da kari ana kira na da limamin mata radio muryar musulunci ta hirar ina miki fatan alkhairi mai gabatar da shiri barka da aiki barka da yau to shinshina ta musamman zuwa a gare ka gaisuwa ta farko ita ce abdulaziz frezi sani alaska da dukkanin yan uwa da amin arziki ado siniya da dukkanin yan uwa da amin na arziki jinjina ta musamman zuwa gare su dukkanin yan jihar da magaram maza da mata babba da yaro ina gaida su yan babban birnin niamey maza da mata babba da yaro ina gaishe su yan tawa yan talaberi yan agadas yan maradi kai da duk wata jiha da ke jamhuriyar Nijar. in na ce na da wani abin tubarkalla da yawa ina gaishe da kowa da kowa abokanan aikin mu yan jarida ina muku fata na alkhairi fatima daga nan har tare najeriya ina gaishe ki da fatan kina lahiya mai aikar da sako a kafar watsa labarai ta waje kenan ina gaishe ki bbc kenan ina jijjina miki da fatan kina lahiya isa abubakar tsoho ina miƙa ma sakon gaisuwa ta musamman zuwa a gare ka da fatan kana da alkasum da fatan yana cikin ƙoshin lahiya jijjina ta musamman zuwa ga masu raron fawala malam sule umar malam sule habana malam sule bashiriya malam sule halisa malam sule zina malam sule rakiya malam sule ina gaishe su da fatan sana sun mushla musamman malam sila auta malam sule abdulaziz malam sule jinjina ta musamman zuwa gare su family malam sila malam fal daga jihar da magaram da ke jamhuriyar Nijar fatan gaisuwa mai fata alkhairi zuwa gare su daga nasarar nasu wanda ake cima da limamin mata jinjina ta musamman zuwa gare ku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Radio Iran a kai sai kuna tare da Abdulaziz Malam Nafi'u wanda ake ce ma Prezi daga birnin da magaram a jamhuriyar Nijar bisa damar da kuke bamu kowace ranar Juma'a muke gaida yan uwa da aminnan arziki Malam Hassan barka bayan zan yi wata wata ba ina gaida ka tare da abokan aikin ka da farko dai ina gaida Mamman Salisu Dodon da ake cewa Dozman shugaba na masu kira da sauraro na Afirka a birnin da magaram ina gaida a ɗahir baban liman ina gaida a ɗahir mai kwamfuta kuma tare da abokina muji soja mai adaidaita sahu tare da lawali luwai akwai lawali jamburu abdulhadi madallabi akwai muhammadu mamman gazali a can garin unguwa dan uwa mudi alwali a fada mahauta a garin unguwa dan uwa ba zan manta ba da duka masu kira da sauraro na afirka a madadin alkasin baban liman ahara a birnin agadez mamman sani dauda ce waza jinjina ta musamman zuwa a gare shi daga karshe hassan barka ce a tashi lafiya To masu saurare ina ga da hakan ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ne Hassan barka na kasance da kuke cewa bisalam a huta lafiya. sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shiri ne wanda ke tattaunawa kan batutuwan da suka shafi lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To yau shirin zai yi magana ne kan ciwon sanyi ɗaya daga cikin cutukan da ke damun mata kai har ma da maza a wasu lokutan. da fatan dai mai sauraro zai kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka daga nan radio hausa voh allah ka ba mu sa mai sama allah ka taimake mu amin to madalla kamar da aka ji da farko yau shirin na tattaunawa ne kan ciwon sanyi ana bayyana ciwon sanyi a ɗaya daga cikin manyan matsalolin da ke yawan damun mata daga ƙauye zuwa birni matan aure ko 'yan mata yayin da su ma mazan bai bar su ba to domin tattauna wannan batun shirin na yau ya gayyato mana da dakta sa'idu ahmed ƙwararren likitan mata a asibitin dutse da ke jihar jigawa a tarayyar najeriya da farko kuma na fara tambayar sani wai shin mimani ake nufi da shi wannan ciwon na sanyi eh, da farko dai kamar shi batun ciwon sanyi da ake magana ba wai ana nufin tsananin sanyi ne ya samu mutum sai ya ji ya fa kamu da wannan ciwo ba A'a ana magana wani irin larurori ne na jinya da ake samu game da wanda ya shafi al'aura ko na namiji ne ko na mace. To wannan shi ne a hausance ake ce mishi ciwon sanyi. Zai yiwu a jinyar nan ɗauka aka yi zai yiwu kuma haka kawai ta kama mutum ba tare da ma ta wasu hanyoyin da ba lalle ta jima'i ba. To shi ne akan ce musu ciwon sanyi. dakta an ce wannan ciwon iri-iri ne wala ga maza ko mata kowane ƙarin haske ne za a yi mana wato suna da sunaye daban-daban wanda uh, kusan in za a lissafa su ne sun haura kusan goma sha biyar ɗai haka ɗin amma a dunkule sai a ce musu cutukan sanyi wannan shine kamar takaitaccen bayani sun sha bamban kware da gaske ta hanyar da ake samun wasu zai yi ta jima'i ne wasu kuma ta taba wasu abubuwa ne wanda yake daga nan kuma sai su kama mutum to shi su waɗannan su ne a takaice ake ce musu cututtukan sanyi masu sauraro kar dai a sha'afa cewa ana tare ne da shirin lafiya sai da kula daga nan rediyo hausa voh inda a yau shirin ke haska fitararsa kan ciwon sanyi wanda kuma muke kan tattaunawa tare da Dr. Sa'idu Ahmed kwarar likitan mata a asibitin dutse na jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. To Dr. shi wannan ciwon na sanyi ko akwai wani abu da ke janyo wa mutum shi? Na Kamar dai yadda sunan ya faɗa hanyoyi mafi yawanci da aka fi samun su akwai wanda suka zama tabbatattu an san su karara akwai kuma waɗanda kama-kama ne namu na mutane za a iya cewa camfe-camfe sai wasu ma su rinka ganin duk wanda ya wannan alaka ta irin wannan hanya yana da ciwon sanyi misali musamman mata ba su son zargi ba su son ko su zargi abokan abokin zama ko abokiyar zama sai kawai a ce ai ni na samu ciwon sanyi ne ta misali ma'amala da wani abu alal misali a ce ko zuwa na amfani da buta da wani ya amfani da shi ko na je ban ɗakin da wani ya shiga ko na sa kayan wani da wani ya sa to duk wannan hanya ce ta camfe-camfe wanda a zahiri ba ta da alaƙa da yadda shi yake faruwa wannan amma wanda suka fito fili a sarari cewan yadda ake samun wayannan cututtukan shine na farko dai Ah, akwai waɗanda yake al'adansu za mu ga misali yanzu ah, kaman akan ce akwai wanda yake ta ƙwayan cutan bakteriya ne akwai kuma wanda yake ta ƙwayan cuta na kaman viruses ne virus ƙananan halittu kenan akwai kuma ƙwayan cuta ma na parasite ne kaman protozoa wanda su ma sukan jawo wa'annan cututtuka saboda haka shi yasa sai wasu suka yi to me zai hana ba za mu yi amfani da sunaye na jimilla mu kasa waɗannan cututtukan ba mu ce waannan bakteriya ne yake kawo su waɗannan viruses ne ko waɗannan ƙananan halittu wanda muke ganin su a na'ura ta hangen nesa su suke kawowa ko kuma waɗannan mu ce su waɗannan parasite ɗin ne kamar wannan masu shan jinin jiki da sauransu kenan da ake samu to na bacteria din sai ake ce musu sunansu gaba ɗaya bacterial vaginosis vaginosis nan dan ya shafi maza mata ne sai a ce musu tunda magana al'aura ake yi a yanda suke faruwa din sai aka mai da su a ƙarƙashin cewa su gaba ɗayansu an sa sa wannan sunan na cewa su ne bacterial vaginosis. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su A cikin bayanin da likita ya yi mana a makon da ya gabata ya taɓa mana batun halittun na bacteria. To likita a matsayin tambayar mu ta gaba, shin wai su waɗannan halittun na bacteria menene aikin su ne a cikin jikin ɗan adam? Bacteria kamar musamman ga mace su suna kare mu ne don kowane ɓangaren jikinmu akwai su wanda yake kariya suke bamu amma idan muka samu wani ko da al'adunmu muka yi muka canza musu kama muka rage musu ƙarfin kariya to sai kuma cuta ta samu shiga jikinmu saboda haka hadda an ce bakteriya suke jawo wannan to bakteriyan sun rabu kaci biyu akwai wayanda suke su kariya suke bamu akwai kuma wayanda suke idan garkuwar jikinmu ya yi ƙasa zai jawo mana mu sami waɗannan cututtuka. Misali, ta yaya za mu yi garkuwarmu ya yiwo ƙasa? Na farko shine kamar misali mace mai ciki, duk mata da take ciki, saboda yanayin da take kula da wannan cikin, za mu ga cewa ita garkuwar jikinta akwai cututtukan da da in babu ciki ba za su fito ba. To yanzu dalilin ciki sai su samu wani na dama su samu shiga jiki na ɗaya kenan na biyu kuma kamar misali mata masu amfani da kaman wannan kororo da ake sa a cikin mahaifa ɗin nan shi wannan shi ma yakan canza yanayin su kansu wa'annan halittu da ake cewa bakteriya da suke al'aura ya zama na cewa irin wannan bakteriya ko waninta zai iya zama illa a cikin mace na uku kuma akan samu wasu wanda suke yawan yawan amfani da abubuwa cikin al'aura misali wasu za mu ga kamar akwai masu sa turare su fesa a al'aurarsu akwai masu amfani da sabulai masu ƙanshi wanda an sa musu magunguna iri-iri suna iya canza launin shi ainihin bangon al'auran mace wanda zai iya kawo illa a jikin canjin yanayin bangon al'aura ɗin to wannan akan samu ta irin wayannan sukan sami daman cutar nan ta shiga jikinsu har su samu irin wannan shi abin da ake cewa bacterial vaginosis wanda shi wannan misali kwayan cuta na bacteria yake jawowa abin nan kashi na biyu wanda inda suke samun irin wannan larura shine na wanda ake cewa kamar fungal shi kuma fungal infection ne to fungal din aka iya ce mar yanayi ne kamar na za mu ga misali kamar biredi an ajiye shi ya fara ribiya za mu ga wani yanayi ya tsuro a jikin shi wannan ana ce fungal to shi wannan fungal idan ya samu yanayin jiki da yake so shi ma yakan kawo shi irin wannan ciwon sanyi musamman ga su iyayenmu mata alal misali ya fi samun shiga jiki ga mata da suka fi yawan amfani da irin wannan magunguna na antibiotics haka kawai za mu ga a aika a so min ja da yalo a so farin kafsu a so min waye ana sha ba ka'ida to yawan yawan shaye-shayen waɗannan sai ya sa wannan halitta da take mana kariya an sun samu naƙasu kuma wannan irin su fungal ɗin da muke magana sai su samu shiga a samu wannan rashin lafiya na ciwon sanyi wasu kuma eh, larura ne na jikin mutum kamar masu ciwon sukari su ma suna da samun na irin wannan saboda garkuwar jikinsu ta yi ƙasa akan samu irin wannan cututtuka na fungus ɗin sai su samu shiga jiki wani kuma lokaci kawai canjin yanayi ne na eh, tsuro da mata suke gani na ah, halitta na wata-wata ɗin ɗinnan kamar hormones kenan da ake faɗa. za a ga ko da lokacin ciki ne ko lokacin yin al'ada ko kuma ma iyayen mata da sun wuce yin al'ada sun shiga wannan su ma sukan samu irin wannan yanayi wanda shi wannan fungal da muke faɗa yakan samun naƙasu ya shigo kuma ya zama musu kaman ciwon sanyi tare da su to waɗannan su ne kusan ah, kaman abin da yake jawo su da kuma yanayin jikinmu da yake canzawa da yake ba su dama su samu tasiri har su zama suna illa ga al'umma baki daya. Sun da likitoci masu kulawa da lahiyanmu, masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ya taimake su Kowane alamu ne suke bayyana ga wanda ya riga ya kamu da wannan ciwon gadi amsar da ya bayar. na to alamu dai kamar wanda suka fitowa fili a alakulla halin na farko akwai batun a kaikayi yawanci za a samu masu irin wannan larurar zai zama na al'aurarsu ko yana yawan musu kaikayi har ma wasu akan samu rashin sa'a da in har suna da shiga cikin al'umma har sai a gane suna yawan soshe-soshe har wasu sukan yi cewa wacce kowa ne me ke damun ka ne na ga tun da aka zo an kasa zama sai soke sosai sosai ake yi na biyu kuma shine wani faruruwa haka da za mu gani yakan fito to shi wannan faruruwan, kafin mu ce alama ne na ciwon sanyi yana da kyau mu yi bayani cewa faruruwa da musamman iyayen mata suke gani yana akwai wanda yake ba na larura ba ne akwai kuma wanda yake na larura shi wanda yake ba na larura ba ne ya fi samun mata wanda suke yanayin shekarunsu ya kai na haihuwa kuma bai wuce na haihuwa ba ina nufin sun balaga kuma ba su kai can a tsufa inda har sun daina haihuwa ba to yawa yanayin su wa'annan mata da muke magana suna samun canjin jikinsu wanda yakan sa lokaci-lokaci za su ga shi wannan ruwa yana zuba wani lokaci fari wani lokaci kamar ruwan kwai hakan nan a kalan shi to shi wannan ba yi da matsala sannan wasu ma sukan gan shi a misali lokacin da suka samu wani labari mai daɗin da har ya ɗaga musu hankali hakan nan sai a ga wasu matan sun samu wannan wasu kuma sanda suke wurin jima'i na zaman aure su ma suna samun irin wannan zuba ruwa to shi wannan ruwa da muke magana ba irin wannan ba ne wanda muke magana shine wannan wanda za ka ake samu na daidai yana da wari kamar yadda muka san karnin kifi haka za mu ji warin shi na biyu kuma a wani lokaci a gan shi fari wani lokaci kuma a gan shi kamar kalan toka-toka hakan nan sannan kuma yana da kaikayi sosai a tare da duk sanda aka zo yin fitsari za a dinga jin zafin wannan fitsarin sosai kuma yana yana damun mata sosai a yanayin zamantakewansu na aure da kuma na al'adarsu to wayannan su ne mahimman kaman manyan alamu na ɗaya mun yi magana akan kaikayi da za a ji na al'aura na biyu mun magana wannan Eh, ruwa da za mace za ta gani yana zubowa daga gabanta na uku shine za ta dinga jin wani maman jikinta hakan nan um, kamar an matsowa da mutum garwashin wuta duk bangaren jikin shi sannan na biyar wanda yake da mahimmanci shine akan samu ciwon mara wasu da yawa za su samu ciwon mara wasu kuma babu wannan batun ciwon mara tare da su to wayannan su ne kusan a muhimman alamomin da mai ciwon sanyi yakan bayyana da shi a duk sanda ya kamu da wannan shi da larura. To masu saurare ganin lokacin da muke da shi ya kawo jiki a nan tilas zan dasa aya a cikin shirin kafin nan da ya godiya ta musamman ga bakon namu a yau Dr. Sa'idu Ahmed, kwarar likitan mata a asibitin dutse da ke jihar Jigawa a tarayyar Najeriya. A nan kuma ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin cewa da ku a kasance lafiya. Kurin waka dai dan su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. saurari assalamu alaikum mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri na wanda shi mai kawo muku kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi na ƙasar iran da mun samu nishaɗi da kuma ƙayatarwa to ba da lokaci ba kamar ka saba dai a shirin na muna gaitun ku mawaƙa daban-daban wanda a yau mun gawo muku ko kuma mun gaito muku kamal kadiri ne wani fice mawaƙi a nan karasar iran domin baje kolin irin mawaƙin da yake dauke da su a cikin shirin namu da fatan za a gyara zama kuma za a daɗin shirin. to madalla an gaishe ka da kamal kadiri fice mawaƙi na ƙasar iran game da gudunmuwar da ka fara a cikin shirin ni ma gun shirin da nakan ci tare ku nake cewa ku zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.tv1.ng a huta lafiya. سین هەموو پێکەوە دەردی یەکتر دۆڕاکەین چارەی دەرۆری پرخام باشقی کەبریەکەین چارەی دەرۆری پرخام باشقی کەبریەکەن Jerusalem Charlie. erramos